أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وحي عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da saduwa a daidai wani lokaci a wannan rana da albarka a cikin wannan sabon shiri na wannan na fasara da umar harami daga masallaci a alfarma wanda a halin yanzu eh, a mai turki falal alhusaini shi ne ke kammala kiran sallah domin eh, gabatar da wannan kuɗobi da gabatin da na ali da kawai abin da ke shirin سعيد بن عبد ابراهيم الشرعي كل رجع زي الجمعة المرانة أو ما قبل بإذن الله تعالى بعد ذلك سلم الله صلى من أفاكر أن الله تعالى بات دمانا مباع بات دمو بعد ذلك الخير إذا بسم الله يسمي كما تجاه الحمد لله جدي أنا تفتح الله المبدئ المعين وان ديك من كده كده فون للعلم mai gafara mai kyautayi ma'abuci al'arshi mai girma mai yin abin da ya so ya san abin da ke cikin samai da ke abin da ke cikin ƙasai da kuma dukkan wani ganye da yake faduwa daga bishiya fati Allah ya san shi ko kuma wata ƙwayar abinci da take cikin duhun ƙasa ko ɗanyen abu ko busasshe Fati yana wajen ilimin Allah subhanahu wa ta'ala na kuma shaida ya cewa babu bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai kuma lalle annabi Muhammadu bawan sa ne ko manzon sa ne wanda aiko shi da ya zama rahama ga talikai kuma jagora ne ga mumine gabaki daya shine kuma shugaban ƴaƴan annabi Adam baki daya Allah ya cika ni'ima da shi ya cika addini kuma da shi tsira da salati ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da kuma matansa da sahabbansa baki daya da kuma wanda suka bi tafarkinsa suka bi hanyarsa ta shirya haƙin zuwa gan tashin kiyama da ranar sakamako da hisabi da salati taslimi mai yawa bayan haka ya ku taron mutane ku ji tsoron ubangijinku mafi girman tsoronsa kuma ku yi riko da ayyagiya ta musulunci mai kakkiyar igiya kuma ku riƙe Allah ta'ala tabbatuwa kan addininsa da bin sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ku samu rabauta daga ganin ubangiji a guba alƙiyama a cikin aljanna ya ku wanda kasance masu imani ku tsoron ku wanda ya halicce ku da ku da suka gabace ku wala Allah za ku zama daga cikin tsoron Allah ya ku bayin Allah yana daga cikin sauƙaƙa al'amura da Allah ta'ala ya yi ma bayi a cikin rayuwa ga baki ɗaya ta hanyar samun matsayinsu zuwa kaiwa ga addini da kuma kusanto masu da abin da yake na nesa da kuma taƙaita masu zamaninsa da kuma tabbatar masu da al'amura mabambanta ta wata irin sura wadda tarihi bai iya ta irin ta ba duk da cewa abun da muke lura da ku a kansa shine kada mu yi kokari mu bari al'amura sun kaɗe gaba ɗaya mu mu zama cewa ba mu da iya tsari a cikin rayuwa ta jin daɗi ba a cikin al'amura na jin daɗi na rayuwa na zamani da kuma al'amuran da muka su gabata har ya zama cewa gaba ɗaya al'amuran mu gaba ɗaya mu suna tafiya ne a cikin al'amuran wanda suke na hidima ne ga ɗan adam ku sani cewa shi eh, ruhi na ɗan adam yana samun ɗaukaka sama da yadda jiki yake samun ɗaukaka Allah ta'ala na cewa kai ƙoƙari ka samu amkar ka manta da rabonka na lahira saboda rabonka na duniya ku sani cewa ya ku bayin Allah a cikin irin waɗannan al'amura gaba ɗaya akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke na waɗanda ake kokari a jinkirta su da kuma ta'addanci da wani abin da yake ba daidai ba da cutarwa ga wanda yake wanda ba kai ba saboda kaɗai ka jin daɗin jikinka sama da jin daɗin ruhi bayan da cewa kuma ruhi yana gaba da jiki duk da wani abin da muke so mai bayani a kai wani abu ne da ake ce wai wasannin banza ko kuma keɓance wani da cutarwa wanda muke ganin irin wannan abubuwa suke maimaituwa wanda tsaye daga cikin tsari na ɗan adam baya buƙatar wannan ko kuma alfarmar wasu da haƙƙin wasu a cikin dukiyarsu da rayuwarsu da kuma hatsarin al'amarin da muke gani da yin ta'addanci a gare su da kuma cutarwa a kansu duk da cewa <clears throat> muna ganin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa kowane musulmi akan dan uwansa musulmi haramu ne ya cutar da jininsa da kuma mutuncinsa Imam al-Bukhari da Muslim ne suka tona hadisi ya ku bayan Allah abinda ake ce matanammur shine wani abu ne da yake shiga cikin tsakanin mu'amalan mutane domin shi dan adam idan aka cutar da shi aka yi mai abin da ke ba daidai ba aka yin abin da yake shiga haƙƙinsa da <clears throat> duk da cewa wasu sun kira wannan al'amarin da cewa tanamur ba komai bane sai dai kawai ta'addanci da yake cikinta da kuma fita da haƙƙin wanda yake cikin haƙƙin da ake cutarwa a cikin ɗabi'a ta ɗan adam zuwa ga wani al'amura wanda ke ba daidai ba irin na dabbobi masu fika wanda ake cutar da mai wannan al'amarin wannan ba daidai ba ne kuma a yi abin da yake wani kamar farautar mutum ake yi akan wannan dan adam akan irin wannan tsari to zai ji zai cewa ya shiga cikin wani al'amura wanda yake ba jin daɗi bane gare shi kuma ana mai al'amuran da inda aka kalle shi zai ga cewa akwai cutarwa a cikin wani al'amarin ya ku bayan Allah wannan tsari na abin da ake cewa tanamur wani tsari ne na ta'addanci da yake mai maimaituwa ga wasu mutane babba ko karami ko ɗaya daga cikinmu ne ko kuma zamantakewar mu gaba ɗaya ta hanyar da ake yin wannan abin da ƙarfi da cutarwa da kuma kokuwa ta hanyar samun raunin wanda ake yi ma wannan abu kamar mutum yana yin abu ne wanda yake da kalla irin tsari na dabbobi a tsakanin wanda wani yake cutar da ɗan uwansa kuma muke kallon mu'amalar da suke da ita akwai tuhuma a cikinta duk da cewa shi wannan abin da ake ce mata namur bai da wasu shekaru da ake tsibiyar cewa a ce sai mutane masu irin shi kan gaza ana gani a cikin yara kanana da matasa da kuma tsofaffi hanyoyin da ake cutarwa akan wannan suna nan da da yawa a cikin gidaje ne da kasuwa da makaranta da kuma wajaje daban-daban na zamantakewar jama'a da kuma ɗaiɗaikunsu wannan tsari na tanammur ya ku bayan Allah yana da tsari guda biyu ɗaya daga cikinsu tanammur wanda ake yi na jin a cikin jiki ɗan adam ko kuma wanda zai iya zama cewa cutarwa ne ko mari ko kuma ingilanci ko kuma yin kokowa da mutum ko kuma yin wani abin da ya shafi irin wannan hakanan ya zama wajibi mu kula da irin wannan janibi dan haka yana iya zama ya zama a cikin wannan tanamur din ya zama aiki ne ko a magana ko kuma yin kokarin cutar da mutum ko dukansa wannan shine cikakken ma'anar tanamur ya zama an daki wani ko kuma an yi abin da yake irin wannan tsari na cutar da mutane da rena mutane da wulakantar da su a tanan ya ku bayan Allah wani cutarwa ce wanda take samun ɗan adam a cikin al'amura wanda yake tafiya a cikin rayuwarsa wanda zai zama cewa ma'abuta ilimi suna cewa wannan abun yana halakar da ma dan adam don haka ma'abuta ilimi suna kallon wannan a matsayin wani al'amari ne wanda yake cutar da dan adam a ko ina ne ko ɗaiɗaikunmu ko gama gamarin mu. an yawaita magana akan wannan ana yawace magana akan wannan abun a cikin abubuwan da muke gani na yada labaru na gani da kuma na karantawa wanda suke da na jima wanda ake ganin cewa wannan al'amarin ya yi yawa a cikin al'ummar ta hanyar cutarwa ga mutane da kekashewa zuciya da kuma ta'addanci ne ga mutane a hanyoyinsu ko kuma a wajen zamantakewarsu duk da ya kasance ma ana iya ganin shi a cikin gidaje ko kuma a cikin tsakanin iyaye da 'ya'yansu ma a wani lokacin shi ma. da yawa an samu matsaloli irin wannan waɗanda suka samu halayen mutane an samu kunci a cikin wannan har an kai ga mutane zuwa ga hukuma wajen yin wannan ta'addanci na canan murɗin hakanan kuma yana kawo irin wannan da muke ganin labaru da kuma jaridu suna ta yada irin wannan al'amura a wannan ƙasa ɗin ta cewa wannan mummunan ɗabi'a ce da muke gani ko a labari ko a gani da idanu ya ku bayan Allah wannan tanamur da muke ganin sa yana ɗaukar hankalin mutane da yawa yana kai cutarwa ga al'umma wanda muke ta ƙoƙari a ga cewa an ɗauke al'umma a cikin irin wannan cutarwa ɗin da kuma cutarwa a cikin zamantakewar mu da kuma ɗaiɗaikunmu da gidajenmu wannan yana ƙara wannan ta'addancin inda ma muke ganin shi a cikin ɗalibai a inda suke karatu wanda muke ganin irin wannan kokuwa da juna da suke yi da irin wannan al'amura wanda ba daidai ba wanda ya zama cewa mas'uliyar jagoranci da haɗa kan mutane da kuma tarbiyya akan kyakkyawa ɗabi'a shi zai kawo wannan ɗaukewar wannan abu da kuma tausayawa tsakanin su waɗannan ɗaliban mazansu da matansu gaba ɗaya wannan haɗarin ba za mu yi ƙoƙarin karanta shi ba ya ku bayan Allah a irin wani tsarin ba da muke gani har a cikin kafafen yaɗa labarai ana yaɗa irin wannan mummunan ɗabi'a ɗin da ya zama wajibi akan cewa wajibi mu ne mu yi ƙoƙari mu tunkuɗe ta a gidajenmu da kuma kokarin cin kuɗi wannan tashushin kunmu da kuma mu gaba ɗaya kunmu da mu a cikin wajen zamantakewar mu gaba ɗaya wanda za mu dinga tausayawa juna da kuma kyakkyawar ɗabi'a akan wannan da kula da masuliyar wanda Allah ta'ala ɗora maka a kanka da kuma waninka don haka ya ku bayan Allah duk wanda ya kallo zuwa ga irin waɗannan abubuwan zai ga cewa wannan mummuna ɗabi'a ce da ake ganin ta wanda rai take sanya kanta a cikin wannan kuncin da kuma kokarin ganin cewa an ɗauke mutane akan mummunan tarbiyya ko kuma gida wanda yake rayuwa a cikin kunci ko kuma dalilin da za ga wani mutum ya ɗauki wannan abun ya sanya ki cikin irin wannan a cikin gidansa ma da kuma waɗansu waɗanda suke ba daidai ba akan a kula da irin tsarin su ko kuma baya cutar baya wa sai dai cutar da yawa waɗanda muna ganin maimaito su ko kuma da wani abun da yake zama dalili ne na rauni a wajen tarbiyya da kuma rauni a wajen da'awa da rauni a cikin kulawa shi yake kawo duk irin waɗannan al'amura a ɗaiɗaikunmu da kuma gama garinmu ko kuma ya zama dalilin da zai sa wani ya samu cewa ya jagorta da irin wannan al'amura akan wanda yake cutarwa ne da wani wanda ba daidai ba da irin cutarwar da take maimaituwa musamman akan ɗaiɗaikunmu idan aka samu cutarwa ta zama ta yi tasiri akan ɗaya daga cikin mutane ko ya zama cewa an cin kuɗin shi kanta ko kuma an taimaka masa a wajen ɗauke ta ko kuma ɗauke mai dalilan da za su tabbatar da wannan ko a nuna mai mummunan makomarta don haka ya zama abin mamaki da wanda yake irin wannan al'amarin da kuma mai karanta tasirin wannan al'amarin da dukkanin sun tarayya a cikin mummunan makoma da za a samu kai a cikinta wannan ba kuma bane sai dai hakika za mu kalla da cewa wannan abubuwa suna samuwa ne dalilin wannan al'amarin da muke ganin ana tun kuɗe shi ba a kallon shi da fuska mai kyau ba komai ke kai wannan mutane zuwa ga irin wani abubuwan ba kuma sai dai rena rayuwar da Allah ta'ala ya sanya su a cikinta da kuma al'amarin da ba za su iya ma fahimtar ba su a kansa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mai karfi a cikin ku ba shine wanda yake iya kada mutane a kokowa ba a mai karfin ku shine mai iya mallaka zuciyarsa yayin da yake cikin fushi Imam al-Bukhari ne da wannan hadisi ya ku bayin Allah duk wanda ake cutarwa irin wannan tsarin mai rauni ne ko da ko ya ne ga cewa bari ya rama abin da aka masa to duk wannan an cutar da shi akan abin da ba zai iya ɗaukar tsari akai ba kuma ba zai iya cutar da wani akan wannan abin da aka nema. shi kuma sai dai zama cewa ya yi ƙoƙarin siffantuwa da siffofi na musulunci masu kyau kuma ya yi ƙoƙari ya kauce masan zuciyarsa akan maslahar zamantakewa da kuma ɗaiɗaiku da kuma kansa duk wanda ya bibiyar na al'amarin da gaskiya ya zama cewa shi ba zai cutar da kowa ba kuma ba zai cutar da kansa ba to lalle wannan ya samu kansa zuwa ga al'amarin da mai kyau kuma wannan illar a kansa take ba kan waninsa ba duk da cewa idan muka kalli irin wannan abuwa to za mu ga cewa mutum zai samna a cikin irin wannan tsarin har yadda zai zama cewa ya samu mafita a cikin wannan kunci kuma yayin da muka ga cewa gyara ya yi karanci ko aka jinkirta gyara to kamar an jinkirta magani ne akan cuta wanda kuma babu wannan cutarwar in ta faru ba kawa gare ta kuma ma'abota hankali suna cewa addinin mu da shari'ar mu da kuma tarbiyyar da rayuwarmu mu gaba daya tana kokarin ta kai mu zuwa ga gyara irin waɗannan mummuna ɗabi'a din wanda muke gani tana samun yawan tasiri ga mutane da kuma bayanin mummunan makomata da kuma shiri da zai kamata masu tarbiyya a kai su tsaya da wajen kunkuɗe wannan mummunar ɗabi'a din haka ne ya zama wajibin mu mu dinga kokari mu sharakan mu mu dinga yin ittifaqi a cikin daidaikun mu da kuma gama garin mu ta yanda za mu gyara wannan mummuna ɗabi'a din duk wanda ya samu kansa a cikin ta to ya kokari ya gyara kowa ya kokari ya gyara da abin da Allah ta'ala ya bashi na ilimi da sa da kan tunkuɗe wannan abin mu yi kokarin mu tunkuɗe ta a cikin rayuwar mu kada mu yi sabani akan irin wannan abin domin duk wani abin da ke mai cutarwa ne to mu sani cewa akwai abin da zai gyara shi kuma kare mai mai yadda mu ga cewa zamantakewar gidajenmu ta yi tasiri a wajen wannan mummuna ɗabi'a ɗin sannan ya zama wajibi akan dukkan mai hankali ya ji tsoron Allah ya sani cewa kuma wannan mummuna ɗabi'ar sai ya tun tunkuɗe ta domin ta'addanci ne ga mutane da kuma ta'addanci a kan duniyarsa da lahirarsa kamar yadda ya zama wajibi gare mu mu yi ƙoƙari mu gyara kanmu da 'yan uwanmu gaba ɗaya mu yi kokari kuma mu nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala a wajen sauƙaƙe al'amuransa da kuma ɗauke mummunan ɗabi'a da take cikin mu kuma mu roƙi Allah ta'ala ya ba mu ikon haƙuri da kuma kyauta kuma mu sani cewa wannan ta'addancin bai zama a cikin komai mu face ya lalata shi idan kuma an cire shi a cikin zamantakewar mu to za mu zauna lafiya idan kuma muka yi kokarin cewa muka kula da ɗabi'a musulunci shine kar mu yadda mu cutar da 'yan uwan musulmai ku duba mu gani karshen ta cewa mutum zai samu kan cikin kunci mu nemi kuma tsarin Allah subhanahu wataala kan shaidan mai jefaffe Allah ta'ala yana cewa ga bayan sa ka gaya ma bayina su faɗi kyakkyawan magana domin shaidan yana shiga cikin su yana kawo saɓani kuma shaidan ya kasance mai adawa ne mabayyani hakanan Allah ta'ala yana cewa wanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da su ba to lallai sun ɗauki babban laifi akan abin da suka aikata Allah mun albarka da ku a cikin littafin Allah mai girma kuma ya amfani da ku da abin da ke cikin sana'a yi mu da hikima ina faɗin wannan magana ta ina neman gafara Allah da ni da ku da sauran musulmai maza da musulmai mata daga dukkan zunubi da kuskure ku nemi gafara Allah ku tuba gare shi lalle ya ubangiji na kasance mai gafara ne mai jin kai ne godiya ta tabbata ga Allah ubangin talikai ina salati taslimi akan shugabannin manzanni da annabawa bayan haka kun tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani cewa lalle rauni a cikin addini da kuma karancin samun tarbiyya akan cika ɗabi'a dalili ne da ke kawo wannan mummunan ɗabi'a ta tanammur ɗin don haka a zamantakewar mu da kuma eh, yan uwantaka da community gaba ɗaya da tasirin ta kan kuma da magamagarinmu to duk tana da amfani ko sani cewa ba mai yin tanammur sai wanda ya kasance ɗabi'arsa ta zama cewa mai karanci ce kuma ba ya kyakkyawar ɗabi'a kuma ya zama wajibi gare mu mu yi kokari ga cewa mu samar da maganin wannan cutar ta mummunar ɗabi'a a tsakaninmu ta hanyar bibiyar kyakkyawan tsari da kuma kyakkyawar ɗabi'a don ya zama cewa mun samu kaiwa zuwa ga abin da shi shine mai kyau sai ya zama cewa mun samu cika a cikin tsarin rayuwarmu mun samu cika cikin tsarin rayuwarmu wadda za mu kubuta daga wannan mummunan ɗabi'a ta atanamur ya haku bayan Allah ya san wajibi kuma a gare mu da cewa mu yi kokari mu ga cewa mun tunkuɗe irin waɗannan abubuwa wanda suke ba daidai ba wanda suke cin karo da abin da ke mai kyau ta hanya da za mu ga mu ɗauke wannan zahira ɗin ta wannan tanamur ɗin kuma mu yi kokari mu ga cewa mun magance mu kanmu abubuwan da za su gyara ma musulmi matsalolinsu gaba ɗaya ta hanyar da za mu dace da haƙƙinsu da kuma mu san cewa muna da mummunan makoma idan muka cutar da su kuma duk wanda yayi abin da yake ba daidai ba akan wannan sai sani cewa Allah subhanahu wataala zai zai rama masa kuma mu sani cewa wannan abin duk yana tun kuɗewa ne da hanyar shugaba kamar da Usman bin Affan ne radiyallahu anhu cewa Allah na kawo dauki ga al'umma ta hanyar shugaba ta hanyar da makur'ani ba zai iya magance wasu matsalolinsu ba kuma ku sani ya ku bayan Allah cewa dole ne mu yi ma kawuna mu taujihi akan samun kyawun ɗabi'u da ƴan uwantaka da kusanci da juna ta hanyar abubuwa masu yawa da yin bayani cewa da cewa sai a tanamur kaskanci ne da kuma asara idan mutum ya siffanci da shi to lalle ya samu cikin kaskanci a cikin mutane idan kuma ya kauce masa to lalle hakika zai samu cewa ya samu kyakkyawar ɗabi'a in ba haka ba to zai zama mummuna a cikin dukkan ɗabi'unsa kuma wannan cutarwa ce ga mutane domin idan mutum ya zama mai rauni akan dukkanin al'amuran da yake tare da shi to jahilci zai zama ya maimai shi idan jahilci kuma yawa to bangaranci zai yawa in bangaranci yawa kuma tsoro zai kara maimaye dukkanin mutane kuma ku sani cewa mu idan muka kyautata mu'amalar mu da wannan sauran yan uwan musulmi akan wannan mummunan ɗabi'a din to lalle hakika kyakkyawar ɗabi'a za ta zama cewa ita ce mai jagoranci gare mu da matasan mu matasan mu na yau su ne manyan gobe manyan gobe kuma su ne jagorori kuma dukkanin wannan baya samuwa sai yayin da 'yan uwa suka gyara su kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya yi gaskiya cikin magana da yake cewa shi musulmi shi ne wanda musulmi suka kubuta daga cutarwa harshensa da kuma hannunsa imam al-bukhari da musulmi suka sanar hadisi don haka ku yi salati da taslimi ga mafi alkhairin bayi a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man abokin wannan tafki na alkautara Allah ya hakika Allah ta'ala ya umarci ku al'amari wanda ya fara da kansa ya kuma biyanta da mala'ikunsa sa'annan kuma kuma umurce ku da wannan sai ce ya kuma cikin kuma kuma mutum kula ki cikin ne gare ka Allah ya ƙara fara ga annabinka bawan kuma manzanka ne babban matsayin nan ne kuma kyakkyawan ɗabi'a ka yadda da khalifofi gida hudun nan abubakar da umar da usman da ali da usman da ali da sauran sahabbai gaba ki ɗaya da tabi'ai da wanda suka bi ta bugun gaskiya a ujar kan kiyama da mu da su a cikin afuwarka da tautayinka da karantinka ya ubangiji masu rahama Allah ka ɗauki musulunci da musulmai Allah ka ɗauki musulunci da musulmai Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunnar annabinka da bayan bayanka mai Allah ka kawo mafita ga waɗanda suke cikin kunci daga cikin musulmai Allah ka yaye damuwa da bakin ciki ka biya ba su ta wanda ake yi ba shi ka warkar da marasa lafiya musulmai don rahamar ta ubangiji masu rahama Allah ka amince da mu a garuruwanmu ka gyara mana mu da masu turaren mu. Allah ka sanya jagorancin a hannun wanda suka ji tsoronka suka biyar da kyawun kai Allah ka dace da rimanka mu da kuma jagorancin mu a kan abin da suke zata muke da shi Allah ka gyara mata jagorancin su ya ubangi talakai Allah ka dace da shi da rimanka ga abin da ke shi ne maslaha da gari da ko bayi Allah ka gyara halayen musulmi a ko'ina su Allah ka haɗa duka kan musulmai ka gyara kuma tsakaninsu. الله تعالى سأكون عالي مثل الله كمي سنتا سيدة قال فاسا يا ذن جلال والإكرام الله تجي قلي مدى الدين الله تكون جابورا سأدين ومسين جابورا سيدين الله كرف حين يمك يا أكم مدى مكان خاصارة دار حمر كوابا مدى ما سر حمر الله بيون دي تنزل بن الدين والمسلمين بكشر و فشكل فدي سبكانسا أي يكون سيدين سأكانسا يا الله يا أبن جبني أمسا الدعاء الله كبار مكتاب الدنيا بكلمة الساعه الله هنا الحلي اللي بكون عذاب الروتا لا كباي الله أم بس الله من جل مزج أم بس بودي مسألة اللي إنه من كسر قارم هل والله كتاب أم بس الله كيل أبن جرما الله أنا سمع أبن بس كتاب كتاب أنا من كبير الشيخ الصور سعيد إبراهيم الكريم إيه هذا إيه اللي كتب عتاقة ودي من المدلع التنمر التنمر يا شباب الله al'amari ne mai ke na mummunar ɗabi'a wanda kamar yadda malam ya faɗa cewa ta'addanci ne da ake yi ta da baki ko da gangar jiki shi ta'addanci shi ne ka mutane mummunan magana zuwa cewa kamar an masa wariyar launin fata ko kuma ya zama ana kokowa ta duka tsakanin wanda ka fi shi ƙarfi da wanda yake mai rauni tsakaninka da shi ko kuma wasannin da yara ke yi wanda ke nuna sai ga ya koma gefe ana kokalarsa kama a makaranta a ce yaro ba da kokari kowa dinga zage sa balidi balidi ko kuma yaro dinga zuwa saboda ba su da hali a gidansu yana karatu da yan masu hali su dinga mai mummunar kalma Wanda ya sa su dinga jin kaɗai a cikin su da jin rashin daɗi da ganin cewa shi an mai wari launin fata ko an mai da shi saniyar wari wannan yana daga cikin abin da malamai ke kira da afanamu wanda wannan kuma ba daidai ba ne ko mutum ya fi kowa iya magana ya zama ba cin sana da kaifi yana gaya mutane magana mai ciwo wadda ba za su ke jure mata ba a cikin zukatansu tana ganin ya fi iya bakar magana wadda su an gaya masu kodin ta kuka irin wannan a cikin al'umma ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani a kansa kamar da malaika mana hadisi cewa Allah sallallahu alaihi ya faɗa hadisi Imam al-Bukhari musulmi shine waɗanda ɗan uwansa musulmi suka kubuta daga harshen harshensa da kuma sharrin hannunsa ba duka ba zagi babu mummunar kalmar da za a gaya ma wadda ta daɗe tana damun ka ko kuma a sanya ka cikin damuwa da kunci ko kuma mutane su koma gefe su ware suna nuna ka da yatsa ko kuma suna nuna ka da bakin su suna cewa kai wani kai kaskantacce ne a cikin mu ko wani abu makamancin haka wanda zai sa ka ji cewa akwai wariyar launin fata ko kuma gaya maka magana mai zafi wadda ba ta iya baka damar ɗaukar haƙuri akan wannan cutarwa da ake maka ba ta wannan al'amura da makamantansu dole ne musulmi su nemi tsanin ɗan uwansu akan wannan sharri ɗin wanda mutum zai iya gaya muku magana ta daɗe tana damun ku dole ku nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan cutarwa ta harshensa da kuma cutarwa ta hannunsa da cutarwa da zai hanya muku ita a cikin zuciya dole ne musulmi zauna lafiya da junan su nemi afuwarsu su nemi taimakon Allah subhanahu wa akan ya agaza musu akan rayuwarsu gaba daya Allah ta'ala muna roƙon ka sanya mu zama daga cikin bayan ka managarta waɗanda ƴan uwa musulmi suke kubuta daga sharrin harshen su da kuma sharrin hannuwan su Allah muna roƙon ka alkhairin da yake wajen ka ka ba mu ka ba mu da sharrin da yake tare da mu ya Allah wanda yake zama cutarwa ga ƴan uwan musulmi ya ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka sanya albarka cikin dukiyar mu da iyalin mu da ilimin mu da malaman mu Allah ka gai gafara ga iyayen mu ka sanya aljanna dausu ta ce makomar mu da mu da su gaba daya Allah muna roƙonka ka haɗa mu da mutanen kirki ka raba mu da mutanen banza ya Allah ya ubangiji Allah ka haɗa mu da mutanen kirki a ko ina suke Allah ka raba mu da mutane a shararai Allah da roƙonka alkhairanka. ba don laifukan da muke aikata ba ya ubangiji kai mana afuwa ka ba mu alkhairin da ke zan ya Allah kai afuwa ka kau da kai akan dukkanin zunuban mu ya Allah Allah mu bayan ka ne wanda suke masu rauni masu zaba maka idan ka kama mu kai mana mu'amala irin wanda muke maka ya Allah ba za mu iya juriya ba ya Allah ka tausaya mana mu bayan ka ne na kasassu Allah kai ne cikakke mai kamala mu bayan ka ne na kasassu ya ubangiji Allah karke mana mu'amala ta na kafa irin wanda muke maka ya ubangiji Allah ka mana mu'amala ta kamala wadda muke zaton sa gare ka ya ubangiji ya Allah ka shirya da mu ka ba mu zaman lafiya ka taimaka mu shugabanninmu ka sanya mu daga cikin bayan ka garta ya Allah amar da fadilatu Sheikh Dr. Sa'ud Ibrahim Shirai da ya jagorance mu a wannan kuɗuba ladanin mu kuma Turki Ibn Talal Al-Husaini da ya mana kiran sallah na مير نفسنا da رب المطلب محمد أول muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته